da hudu talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na tamanin da hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan majalisan karatun littafin hikmatun min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun min tarih yana tattaunawa ne game da rigingimu da sabanin fahimtar da suka faru tsakanin sahabbai da tabi'ai da sauran magabata Allah ya kara musu yadda gaba daya abubuwan da suka faru bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da a cikin ta ne aka kashe sayyidina Husaini dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan malami ya kai matuka wajen tantance bayanai da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya muna tattaunawa ne akan mabhasi na bakwai daga cikin hujjojin da 'yan shi'a suke kawowa don tabbatar da wai sayyidina ali shi kowa cancantan halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan muka gama wannan sai muka je kan mabhasi na takwas wanda ke bayani akan hadisin da suka kawo dangane da cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa al'immatu akwai wato hadisin isna ashara imaman wannan hadisi akan shi ne muke tattaunawa a yau insha Allah za mu tattauna masail da suke da alaka da shi amma kafin nan akwai istidraki akwai wani kuskure da ya faru a karatun da muka yi din wancan dangane da magana da aka yi akan sahabi Julebib Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema mashi auren wata babban mace kuma aka bashi har da cewa kuma shi ba wani mutum ne mai daraja a cikin mutane haka da ake gani ba wajen bayanin wannan sahabi sai na ambaci cewa ya mutu har mala'iku sun mishi wankan janaba tare da wankan gawa wannan shine kuskura sahabin da mala'iku suka yi ma wannan wankan ba julabib bane wani da daban mai suna hanzara bayan mun fita nan wani dan uwa mun tambayi kuma na duba na tabbatar da lalle haka yake Allah ya saka mashi alkhairi a takeice kamar yadda kowa ya samu wannan ainihin makaluwa wato bayanai da muka rairayo daga littattafai dangane da ma'ana ta wannan hadisi na hadithul a'immatul isna ashar wanda cikin su ƙara ƙaran bayanai game da wannan sai su koma su duba littattafan da aka ɗauko waɗannan bayanai daga ciki akwai fathul bari a cikin mujalladi na goma sha uku da littafin ainihin sharhin sahih muslim na limamun nawawi da littafin minhaj sunnatul nabawiya fi naqdi kalamin shi'ati wal qadariyya na shekul islam ibn taimiya da littafin silsilar sahiha ta albani a cikin mujalladi na uku da wasu dafai da zamu ambace su daga cikin dafai in shi'a insha Allah a cikin waɗannan bayanai a takaice kamar da aka kirayi wannan takarda da suna tahqiqu ma'ana hadisal al-a'immatil isna ashara tantance bayani game da menene hadisin isna ashara a'imma yake nufi kamar da aka shafaɗa da yan shi'a suna gogoriwa da wannan hadisi a matsayin nassi kan limaman da suke lissafawa da cewa waɗannan sune kaɗai shugabannin addinin musulunci daga su babu wani awwalan abu na farko hadisul a'immatul isna ashara matanin hadisin da bayani akan inda za a same shi wannan hadisi shine yakunu min ba'di isna ashara amiran kulluhum min quraish za a yi shugabanni guda goma sha biyu a bayana dukkaninsu daga ƙurashawa. malam albani a cikin sisila sahiha yake cewa tirmizi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na talatin da biyar da ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na tasa'in da shafi na tasa'in da biyu da shafi na tasa'in da biyar da shafi na tasa'in da tara da kuma shafi na ɗari da takwas dukkaninsu waɗannan sun fitar da shi min tsariki simak ibn harbin qala sami'tu jabir ibn samura simak na ji sahabi jabir ɗan samura Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa qala ya ce fa rahu. sai ya bada labarin wannan hadisi marfu'an ya danganta magana zuwa ga manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال في ترمذي حديث حسن صحيح وقد تابعه عبد الملك بن عمير الإمام محمد ناصر الألباني an samu mutaba'a ga shi wannan tabi'i ne suna Simaku dan Harbin wanda Abdul Malik dan Umair yayi masa sami'tu Jabir bin Samura bihi Abdulmalik ya ce na ji Jabiru ɗan Samura yana faɗan wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan riwaya malam Albani ya ce akhrajahu al-Bukhari Bukhari ya fitar da wannan riwaya a cikin mujalladi na goma sha uku ma'ana na Fathul Bari kenan shafi na ɗari da saba'in da tara da Imamu Ahmad a cikin Musnad a mujallad na biyar shafi na casa'in da uku min tariƙi shu'uba anhu daga shu'uba daga shi Jabiru ɗan Samura ɗin. walahu tariqun ukhra bi lafzi da kuma ta hanyar daban mai lafazin kunu ba'adi isna ashara khalifatan kulluhummin min za a yi halifa guda goma sha biyu bayana ga baki ɗayansu qurayshawa sun marja ila manzilihi bayan da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sai ya tafi gida fa atatu quraish sai qurayshawa daga cikin sahabbai suka zo suka same shi fa qalu suka ce maye yakunu maza ya manzon Allah bayan an yi shugabanni din nan guda goma sha biyu me zai faru kuma qala yace summa yakunu al-harj sannan a samu kisa ai ta kashe kashe akhrajahu abu dauda wannan riwaya ta abu dauda ce a cikin mujallad na biyu na sunan dinsa shafi na 207 da imamu ahmad a cikin mujallad na biyar shafi na 92 an zuhairin حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا الاسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمره wannan shine isnadin al-Imam Abu Dawud kenan wa hadha Hassan hasan mala albani yace wannan isnadi ne kyakkyawa rijaluhu thiqatun rijaluhu thiqatun rijalu muslimin ɗaya mazajen shi amintattu ne waɗanda al-Imam ya fita dadikan su ghayran aswad hadha in banda aswad ɗan Sa'id al amma zuhair ibn harbin ziyad dan khaisama da jabir dan samura wanda sahabi ne dama waɗannan dukan su ainihin wato hadisan su hadisai ne sahihai da haka kasancewa wannan shi bai kai matsayin a ce hadisin sahihi ba shi sa isnadin ya zama hasan ghaira al-aswad hadha wa huwa saduqun kama fi taqrib wal khulasa shi ma kuma mai gaskiya ne hadisin sa kyakkyawa ne kamar yadda bayani ya zo a cikin at-taqrib da kuma littafin al ina fata mun gane wannan jama'a yanzu wannan bayani kenan dangane da hadisin da ingancinsa babu kura akan ingancinsa kaji al-imam al-bukhari ya fitar al-imam ainihin ahmad shi ma ya fitar da shi abu dawuda ya fitar da shi da al-imam tirmidhi waɗannan malamai kenan nan kurkusa daga cikin waɗanda su suke ainihin wato jujjuyawa ake iya samun su kai tsaye a tsakankanin ɗalibai da malamai babu shakka akan ingancin waɗannan ainihin ruwayoyi wallahu ta'ala ala. saniyan abu na biyu bayan da ka ji hadisin sai mu je kan mas'ala ta biyu aqwalul ulama'i fi ma'anar hadis me maganar malamai game da me hadisin yake nufi al ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني من شرح البخاري يتي قوله faɗin من Allah. sallallahu alaihi wasallam da yace yakunu isna ashara amiran fi riwayati sufyan ibn uyayna al-madhkura ya zo a cikin riwayar sufyan dan uyayna wadda aka ambata a cikin sharhin da yake yi kenan ta zo da lafazin la yazalu amrin nasi madiyan al'amarin musulmai ba zai gushe ba yana tafiya daidai wa daida ma waliyahum isna ashara rajulan matukar akwai waɗannan mutane guda goma sha biyu da suke shugabanci ƙauluhu taɗin da ya yi kuma faƙala kalimatan jabiru ya faɗa a wata riwaya cewa sai manzon Allah ya faɗi wata magana lam asma'aha ni ban ji wannan magana ba fi ce sufiyana a cikin riwaya sufiyana din jabiru lafazin sun takallama annabi sallallahu alaihi wasallama bi kalimatin khafiyat alayya ya zo da lafazin ya ce sai kuma manzon Allah bayan da ya ce za a yi shugabanni goma sha biyu dukkanin su shawa sai kuma ya faɗa ta magana da ni ban ji abin da ya faɗa ba wataƙila saboda yana nesa ko kuma hankalin shi ya ɗauku da wani abu duk wannan yana kawo maka riwayoyi ne tukunna kafin ya fara sharhi ibn hajar yana yin wannan al'adar kafin ya fara sharhi sai ya maka istiqsa'in dukkanin riwayoyin dan ka ga lafuzan gaba ɗaya ka iya haɗa gaba ɗaya labarin me ya faru qawluhu ce da ya kuma Faƙala abi sai mahaifina ya ce innahu qala kulluhum min quraish yace na tambayi babana a wata riwayar mai manzon Allah ya ce sai ce abin da ya faɗa wanda baka ji ba shine ya ce dukkanin shugabannin qurayshawa ne sai Sufiyana a nan ma a riwayar Sufiyan dan uyaina cewa yayi altu abi ma za qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce da ni kulluhum min ya ce ai dukkanin su quraishawa ne waka inda abi dauda min tariqi sha'bi an jabir ibn samura sababu khafa'il kalimatil madhkurati ala jabir a cikin riwaya abu dauda an ambaci dalilin da ya sa bai ji din ba ya aka yi har ya samu shi a yanayin bai ji wata kalma ba ya zo wa lafazin shine la yazalu hadha ad-din azizan ila 12 khalifatan ba za a gushe ba wannan addinin yana cikin daraja ɗaukaka har sai an samu khalifa goma sha biyu kala sai mai riwaya ya ce fakabbaran nasu wadajju sai aka dinga kabbara ana ɗaga murya ma'alama sun ji daɗin bayanin to wannan shine dalilin da ya sa faƙala kalimatan khafiyatan sai faɗo ta magana wadda ban ji ba fa qultu li abi sai na ce da babana ya abati ma qala me yace ne wai kun ga yanzu an faɗa dalilin da ya hana ya ji sauran magana da aka faɗi waccan magana mutane suka ji bushara mai daɗi sai aka yi kabbara wannan kabbara kuma sai mutane suna ta yin yan maganganu a cikin kabbara suna ɗan ƙara sharhi da tattaunawa yadda dai mutane suka saba yi idan ana ainihin abubuwa da suka burge su za su fara ta'aliki ko sharhi ko su fara nema abin da za su toba albarkacin bakin su shi kuma yana ciki sai wannan ya hana ya ji asalin cikon hadisin to sai ya tambayi mahaifinsa sai ya ba shi ainihin karishin wannan hadisi fa zakarahu wa asluhu inda muslimin duna qawlihi wannan riwaya tana cikin muslim amma banda faɗin shi cewa fa kabbara nasu wa dajju wa waqa inda tabarani min wajhin akhara fi akhirih ya zo ta hanyar imam tabarani ta fuska daban a ƙarshe aka ce faltafattu sai na juya in ji jabiru fa'iza ana bi umar bin khattabi wa'adi sai na ga umar ɗan khattabu da babana samar su ɗan jundul kenan fi unasin tare da wasu mutane fa asbatu ilayyal haditha sai suka cika mun sauran hadisan wa akhrajahu muslimun min tariqi husayn ibn abdurrahman an jabir ibn samura qala jabir yace dakhaltu ala abi dakhaltu ma'a abi ala nabi sallallahu alaihi wasallama mun shiga gurin manzon Allah ni da babana samra su dan jindu fa zakarahu sai ya ambaci riwaya bilabzi da lafazin anna amra layan yanqadi hatta yamdi fihim ithna ashara khalifatan wannan al'amari na musulunci ba zai lalace ba har sai an samu halifa guda goma sha biyu sun wuce a cikin addinin musulunci wa akhrajahu min tariq simak ibn harb an jabir ibn samura da lafzi har ila yau al imamu ainihin wato muslim ya ƙara fitar da wannan riwaya ta hanyar jabir dan samura har ila yau da lafazin la al islamu azizan ila 12 khalifata musulunci ba zai gushe ɗaukaka ba har sai an yi halifa guda goma sha biyu ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه منيعا أو رواية قال اللفظ لا يزال الإسلام عزيزا منيعا musulunci ba zai gushe ba da ƙarfi kuma ba a iya wato mani'an shine wanda ya ginu wanda ba za a iya shi da gangan ba wa urifa wa urifa da riwaya ma'ana qaulihi fi rati sufyana madiyan annan ne aka gane abin da yake nufi a warwaya su gane da yake cewa maziyan ai Maziyan amrul khalifati fihi al'amarin halifofin zai ci gaba da game ko ina na kasashen duniya wa ma'ana qawli ya azizan qawiyan wa mani'a addinin musulunci da karfin shi da ainihin wato jarintakarsa da haka abin da za iya fitarwa idan yin nan gaba ɗaya shine waɗannan mutane shugabanni ne guda goma sha biyu za a yi halifofi ne shugabannin addinin musulunci sannan kowannen su al'umma za su haɗu gaba ɗaya kan shi sannan kowannen su zai zama a zamanin shi addinin musulunci yana da ƙarfi sannan kowannen su a zamanin shi zai zama kowa yana mushi da'a kenan sai wanda aka mushi mubaya'a ya zama kowa ya mushi ɗa'a musulunci na da ƙarfi a zamaninsa sa'annan kuma wato babu wanda ya fita daga cikin da'asa shi kada yake cewa halifa musulunci kagan ka da riwayoyin abin da zaka tarar kenan karfin addini shugabanci na gaba ɗaya da wannan mutumin yake yi sannan halifa wanda kowa ya zaba sa'annan kuma ya zama bakwarai shi ina fata mun fahimci wannan dole sai sun cika waɗannan to kaga idan ka ɗauko lissafin kamar da zamu zo mu ji a cikin waɗannan mutane guda goma sha biyu mutum biyu ne kaɗai suka cika wannan ko ka ce mutum ɗaya ya cika wani kaso a ciki Shi sai na Aliyu dan abu tsalibin an mushi mu baya ga baki daya amma wasu ma basu mushi mu baya ba in an ɗauki wannan ɓangaren ma sai a ce shi ma bai cika ba kamar yadda muka faɗi nan jama'a abun fa ba wai kai ka naɗa naka bane shugaba wanda al'umma ta yarda da shi ta miƙa mishi ainihin wato ragamar shugabancin da shine shugaba ba wai wanda kai kake so ba alal misali jama'a kamar mutum da ya taso da girman shi tara ashe baban shi wani talaka ne kolo wanda ba shi da komai a cikin al'umma sai ya samu labarin sanda mahaifin shi take budurwa kyakkyawar budurwa ce zangareriya kuma akwai wani babban alhajin birni da ya so ta amma wannan talaka ustazu ya tauri har Allah ya bashi ta ko kuma baban ya riga mai alkawari shikenan sai ya bashi sai ka zo ka to kai yanzu gaskiya ba wannan ya cuce ka kayan da Allah ba bai kyauta ba da ka zo na kai challenging din fatherhood din su to to sai a ce a tara malamai gaba daya ka musu bayani da dangi da duka cewa kai baka yadda da ubantakar da ubanka yake maka ba dan me gawa ne wanda yake mai wadata shi ya kamata ya buɗe auri uwarka ya ka babanka ya zo ya shige ya aure ta kai baka yadda ba kai tun tsine mai albarka jama'a wannan ba hauka bane Kuma ga ce to shikenan tsakani da Allah ba a kyauta ba mun ji ba a kyauta ba ya za a gyara malamai kuma mun fata za a gyara a raba auren kai kuma ka koma lahira ka biyo ta tsan wancan zai yiwu ba zai yiwu ba abinda ba su ce a yi kenan abubakar da umar da usman babu shakka sun yi halifancin nan ijma'i tsakanin masoya da makiya babu shakka sun yi kuma yanzu sun shuɗe ba sa duniya to don wani yanzu ya ce shi bai yadda da halifancinsu ba saboda rashin cancanta sai mu ce fine mu ma tasliman da daliyan mu kaddara ba cancanta ba yanzu ya zai a gyara abin da suka yi ba wanda ibada wannan amsa sai dai kawai a ci gaba da ragin su to what action saboda mai amfanin mai zamu ce mun zage su kaddara ba cancanta ba yanzu kaddara goodluck jonathan bai cancace wancan najeriya ba haka galibin mu musulman arewa da sauran masu dan hankali a cikin arna haka muke gani saboda ya nuna a cikin shugabancin sa rashin cancanta ko to yanzu jiya da ka kai da wannan kyama da kake goodluck sai ka ce to a fito a ta tsine mai albarka ba a yarda cewa ya shiga wancan najeriya ba Wannan zai canza shi daga ɗaya daga cikin shugaban najeriya zai canza shi ba saboda tarihi ne ya riga ya faru sai dai a kiyaye gaba to ɗan shi'a da za a cire wannan a cikin addinin shigo addinin ya ƙare challenge ɗin da yake cewa bai yarda da shugabancin abubakar da umar da usman ba aka ce to a zo a yi magana shi'a da sunna amma banda magana akan shugabancin wani wanda ya shuɗe shi'a ta kare duk wani abu ne reshe ne akan wannan duk wani abu in ka haɗa ɗan shi'a musamman ba wani nan ƙasar ba waɗanda suke yin ta'ala basiratin ala ilmin musamman mutanen Iran da Lebanon mun ji wani conference aka ma da wasu irinsu abu na farko da zai fara tattaɓa ka shine cewa duk bala'in da ake cikin za a duniya fa abin da ya jawo shi shine tun asali da ba a ba su aliyu shugabanci ba abin da zai fara jama'a kenan shine asalin aqidar su cewa duk bala'in da musulmai suke yanzu a duniya ya faru ne saboda an hana wanda suka kamata shugabanci shugabanci haka dai dan shi a fara gama to ya kenan kaga akwai tanakudi domin su wanda ake cewa ba su cancanta ba sa aka samu bala'i sanda suka yi shugabancin su ba a samu bala'i a cikin al'ummar musulunci ba Abubakar da Umar da Usman duka su yi shugabancin su lafiya lau musulmai na cikin ma'amanin tamin cikakken aminci sai wanda su suke zuga wannan da za ka samu fitintu kaga tanakudi kenan ashe abin bai da alaka da abin da ake gani yanzu shugabancin da suka yi a baya bai da alaka da wanda ake gani yanzu kamar yadda sayyidina ali shugabancin da yayi da fintin da suka faru ba su da alaka da juna cewa bai cancanta ba a Allah ne ya aiko fintinin a zamanin shi suna da kuma asbab din su kamar yadda muka sha karantawa a cikin karantuka da aka yi ubangiji Allah ya tsare mu a take ta jama'a hauka ce ka ce ubanka da ya haife ka ba shi ka so ya haife ka ba saboda ka ji labarin wani wanda kake ganin ya fi cancanta inda shi ne ubanka za ka more a duniya shi ya da ya shi a ciki duk wanda ya shugabanci jama'a aka yadda shugabanci shi zama shugaba sawan akwai wanda ya fi shi ko ya fi kowa a komai kuma dole za a lissafa shi a matsayin shugaba ballantana kuma waɗanda suka yi wannan shugabancin da ijma'in al'ummar musulunci suka yi shugabancin a cikin waɗannan al'umma kuma har da waɗannan da 'yan shi'a ke zugawa sayyidina ali da Hassan, da husaini sun yi ma abubakar mubaya umar mubaya sun yi ma sayyidina usman mubaya za mu zo makaranta insha Allah a cikin wannan littafi suna at-tashayyu in Allah ya so ubangiji Allah ya tsare mu sai malam yace ibnu yanzu har yanzu dai wannan ne ke ba mu labari ibnu hajar yace wa qala abdurrahman ibnu babban malami a cikin gaban shine suna kashful mushkil yace qad aqaltul bahtha an ma'ana hadha hadisi na tsawaita bincike game da ma'anar wannan hadisi wa tatallabtu mazannahu na yi ta neman inda nake sa ran samun hadisin ko bayani akan shi wasu altu anhu na yi ta tambayan malamai falam aqa alal maqsudi bi ni dai ban samu asalin ma'anar abin da ake nufi da hadisin nan ba li'anna alfazahu mukhtalifa saboda lafazan shi sun saba wa juna wala ashku anna takhlita fiha min ruwa ce. yace amma bana shakkar cewa sabanin da aka samu game da lafazan to masu riwaya ne suka kawo shi thumma waqa ali fihi shay'un ana nan ana nan kuma sai na ga wani abu sabo sabon bayani game da ingan game da ma'ana hadisin na same shi wajatul khattabi ba'da zalika kad ashara ilayhi na samu abu sulaiman al-khattabi ya yi ishara ga wasu maganganu ire-iren waɗannan sun mawajattu kalaman li abil ibn munadi sai na samu magana kuma wani malami mai suna abul husain ibn munadi wa kalaman li ghairi da zancen wani shi daban da jama'a ku fa malami irin abdurrahman ibn jauzi yana itirafi da cewa ya kasa gane ma'ana hadisin tsantsan ma'anar shi yana ta ina ma'ana hadisin yake wannan malami ne da yana daga cikin manyan malamai na ilimi ba na hadisi kare ba ilmomi daban-daban a zamanin da ya rayu abdurrahman ibn jauzi Allah ya gafarta mishi malami ne uban malamai babban malami ne ya littafai da yawa talbisu iblis ne saidul khatir ne mawdu'atul kubra ne al-muntabin fi tarikh wal muluk ga sunan littafai kala daban-daban amma ka ji abin da ya ce na kasa gane asalin abin da hadisin ke nufi na yi talla da bai sai da na samu magana wani malami abu suleiman al-khattabi mai littafin ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawuda da malam ainihin abul husayn ibn munadi da wani daban fa amma alwajh al-awwal fuska ta farko game da ma'ana hadisin fa innahu ashara ila ma yakunu ba'dahu wa ba'da ashabi fuska ta farko daga cikin ma'anar da aka baiwa hadisin inji malaman da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ishara ne akan yadda musulunci zai kasance bayan shi bayan zamanin sahabbai bisa wannan fasarar to banda banda zamanin khulafa'ur rashidun a cikin lissafi sai sun shuɗe sannan za a fara samun wannan lissafin wa anna hukuma ashabihi kuma ishara akan cewa hukuncin sahabban shi su khulafa'ur rashiduna murtabitun da hukmi yana ne da irin nashi hukuncin domin ya kira su da suna wato khulafa'ur rashiduna masu tafiya akan manhajin annabta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina al mahdiyina min ba'd kaga ya da irin nashi hukuncin da irin hukuncin su da kuma cewa dai al khilafatu min ba'di 30 aman halifanci a bayana shekara 30 ma'ana halifanci a bisa tafarkin annabta mai gurbin irin abin da annabi ke yi na karantarwa da shugabanci da jagoranci a bisa manhajin wahayi shiga sun za'i zama kun ji ma'ana ta farko cewa gaba ɗaya ma wannan babu lissafin sabai a ciki su ko sun saka sabai uku a ciki na ɗaya kenan fa akhbara an alwilayat waqi'a ba'dahu sai ba da labari akan shugabancin da zai bayan sabai fa ka'annahu ashara bila ila zalika bizalika ila adadil khulafa min bani umayya kamar ka ce yana lissafi ne yana nuni ne zuwa ga yawan halifofin bani umayya wa ka anna kuma kamar cewa da yayi la yazalu din la addini ba zai gushe ba ai alwilaya shugabanci ba zai gushe ba ila an isna 12 khalifa har sai an yi khalifa biyu. thumma yantaqilu ila sifatin okra sannan sai halifancin ya koma zuwa ga wani yanayi ashaddu ashaddi min al-ula wanda yake wato ya fi na farkon tsanani wa awwalu bani umayya karkashin haka idan ka lissafa farkon sarautar da aka yi ta gargajiyan sarautar gargajiyan jinin bani umayya daga kan yazid dan muawiya ne banda muawiya dan shi muawiya ijma'in al'umma ne ya ba shi? kamar yadda ijma'in al'umma ya ba sayyidina ali a bisa wannan fasara to sai a fara lissafa wane ne ya shugabanci a matsayin cancanta shi ta faru ne saboda gado to da kan yazidi ne ai mu'awiya ba gada ya bugo amma mun karanta a can baya hadisi sahihi da manzon Allah ya ce farkon mutumin da zai canza sunnata ta wani mutum ne daga cikin banu umayya malam albani nasiruddin a cikin fassarorin da ya ruwa ya kai ya ce, abin da fi inganci game da fassarar wannan hadisi wanda zai canza sunna ta game da zaben shugabanni shine wani mutum a cikin banu umayya to muawiya ne wannan na bakar bai ba dan shi ba na umar ya ma ce Allah wadaran a ce ta kai ga dan shi na usmana bai ba dan shi ba sayyidina ali zai mutu aka tambaye shi wa kake so mu ba mu ba wa Hassan ya ce a'a idan na mutu wanda kuka yafi kwashe tata ku shi kaga dukkanin su ba su kokarin su kai ta kan jinin su kai tsaye ba amma Muawiya da yazo bisa wasu abubuwa da ya lura da su da rigingimin da yake anticipate na sai tasowa idan ya bar abun a buɗe sai ya ce to ɗan shi kawai shi ya cancanta tare da cewa saratan ɗan koda ya cancanta amma akwai wanda suka fi cancanta akwai sa ɗan dan Umar suna raye akwai Hussein ɗan Aliyu yana raye akwai kuma wasu mutane masu farla fiye da waɗannan wallahu a'lam shi dai ya ainihin ce ɗansa ne to haka wannan ɗan nashi Yazid dan Muawiya sai ka ɗauka ne farkon halifa na Bani Umayya bisa tafarkin gado na jini ina ba ta mun gane wannan amma kaga ai sai na usman banu umayya ne amma a cikin tafarkin mene khilafa sai na muawiya banu umayya ne a bisa tafarkin mene bisa tafarkin al'amru shura bainahu mutane gaba ɗaya suka haɗa kan ittifaki akan shi ne zai ci gaba tunda Hassan ya yi tanazuli amma shi yazidu da shi da na bayan shi duka jini ne ya ba su gidan sarauta na bani umayya wa akhiruhum marwanu al-hima na karshen su shine marwanu ɗan muhammad wanda ake mushi lakabi da al kar ka dauka da an ce himaru ka ɗauka wai wawa ne ko jaki ne a'a abin da zo game da tarihin wannan laƙabi saboda shine ya hau sarautar gidan banu muawiya abin banu umayya daidai da cikar shekara ta ɗari da kafa ainihin daular ko kuma bisa cewa akwai wani tanabbu'i akwai wani duba da malaman tsubbu suka yi mishi cewa idan ya hau sarautar to shi ne zai zama cikamakin karken sarautar saboda ta cika karninta ta cika shekarunta yanzu ta bar duniya kawai sai zama an mushi kiyasi ana mushi istihza'in ce mushi himar ishara zuwa ga jakin uzayu wanda sai da ya shekara ɗari a mace sannan ya tashi to shi ma an mushi tanabbu'i kan cewa gwamnati shi za ta mutu bayan shekara ɗari amma za ta sake tashi a wani wuri daban sai suke mushi kamar wato arashi da wannan jaki na aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha zuwa rika shan kisan da Allah yake cewa wandur ila al-himari kaifa ننشدها ثم ها الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما لا بعد من gane wannan akwai da da dama da malamai suka yi amma ba wai dan wawa bane dan da zara an ce jaki sai da fara zuwa cikin tunanin mutum wawa mara kan gado ko to ba haka bane wa iddatuhum yawan su salasata ashara to kuma a cikin haka sai kaga yawan su daga kan yazid din zuwa wannan su goma sha uku ne to ya kenan sai masu wannan suka ce la yu'addu Usman wa Muawiya ba za a kirga Usman da Muawiya ba sai suka ce to wanda za a cire daga cikin halifofin nan na Banu Umayya Banu Umayya guda goma sha uku sune za a cire Marwan dan Hakam saboda Marwan dan Hakam ba a hada a kan shi ba yana halifa a Sham kuma akwai halifa a Makka shine Abdullahi dan Zubair wanda malaman tarihi ma keke da keke suna ganin abdullahi a lokacin shine sahibul haqq saboda shi aka fara yi baya kafin a yi marwar da haka kaga in ka ce usmanu ka cire muawiya ka cire marwanu dan hakan ya rage sura yazidu da 'ya'yan marwanu dan hakan su ne su abdul malik da 'ya'yan abdul malik guda hudu su ne hishamu da sulaimanu da yazidu da ainihin wato abin nan walidu waɗannan su ne guda hudu sai kuma wanda suka biyo bayan su akwai mu'awiya ɗan ainihin yazidu ɗan abdulmalik akwai kuma shi wannan marwanu ɗin za ka lissafa sai ka samu mutum goma sha biyu da zama yanzu allah wannan katin ina zaki ina irin wannan katin ina shi ina irin wannan katin na fi manzanzi ina shi ina wannan katin ya ma taɓa ne da ake shi ballantana waɗannan kadangaren yan iska da ke yawo a gari da baƙaƙen riguna kamar yan wuta suna iface iface wani ma ya iya tada bakin wannan karatun ya taɓa jin ma sunayen nan amma kawai an zo matsala addinin shi'a jama'a ne, idan aka shigar da mutum addinin shi'a sai a ɗauko mishi matsaloli wanda suka fi ƙarfin shi kawai sai a ɗora shi a kai malamin ma da ke magana akan shi'a bai san kansu ba babu magana akan tsarki babu magana akan sallah azumi tauhidi sunayen Allah biyayya iyaye sadaka kula da marayu waɗannan addinai ibadoji da mu'amaloli da zikirori da abubuwan da su kusantar da mutum daga zuwa ga Allah ba magana a kansu yadda ka sa addinin kirista ka san kirista babu wani magana akan tauhidi to a gidan shirka ma ka je kenan da karka fa lazina qalu inna allaha salis salasa ko baka jin kirista yana magana akan tsarkake imani ikhlasi tsarkake ayyuka ko bibiyan tafarkin annabi isa game da addinin duka babu wannan wasu ma'ai sukan ji filin tambayoyin addinin kirista za ka ji irin baranka da madda ake da daudancin da ake da sunan fatawa malamin idan an kawo shi magana ya rasa yadda zai ya taka maka ne to haka addinin shi a yake jama'a babu wato ba addini bane wanda za a ce bari a koya maka abin da za ka yi ka tsira a lahira ba shi bane sam a ce bari a sama littafin koyan tsarki littafin koyan tauhidi littafin koyan mu'amala yanda mu ahlus sunna muke inda ahlus sunna suke za a koyar da katin alqur'ani za a koyar da sunna za a koyar da fiqh za a koyar da hadisi lugal arabiya tarihi abubuwan da kai za ka fara cin moriyarsu tukunna kafin har in ka samu wanda wani zai mora abubuwan da za su gyara alaƙa ka da Allah amma jama'a idan wani yan shi'a da wannan kakka wanda ka gani a shi'a da ƙur'ani to sai dai ɓatan kai babu wanda ya taɓa hada ƙur'ani a cikin addinin shi'a ko wannan irin na musabaka da ake neman duniya ba ka taɓa ganin shi'a a ciki ba ko ka taɓa ganin an zo musabaka ka ga wata da irin wannan hijabin na kafirai ba za ka taɓa ganta da shi ba mai tsagaggen gaba ɗin nan ko ga wanda bakaken kaya kamar mala'ikan azaba ba za ka gansu ba haka jama'a ba za ka je makarantunsu me ina makarantun suke ka ji ana koyar da addini ana koya mutane addini ba ba addini ba ne me za a koya maka kai tarihi gurɓatacce wanda za a sa ma magabatar magabata da shi shine kawai addinin shi'a kuma sai suna cewa wai ana cewa ɓoye tarihi saboda ba a san a faɗi gaskiya a'a ba a ce a ɓoye tarihi ba ya kai ɗan shi'a cewa kai kar a faɗi wanda yake gurɓatacce sannan kuma kar ka shiga cikin rigimar da in ka shiga kai za ka yi asara su wanda kake rigima akan sun riga sun shuɗe kuma kowannensu insha Allah ya koma zuwa ga alkhairi Bangarorin da kake goyon baya da wanda kake gaba da su duka mu musulmai ma masu fatan alkhairi saboda Allah ne ya ambata ayoyi ne bayyinat kenan in ka shiga rikicin yanzu kai ne zaka kwana ciki kai ne zaka kwana ciki ana maka tausayin karka rasa ɗan imanin ka ne yes idan masu kuɗi a garin nan na zariya misali yanzu ko kano ko kaduna suna rigima akan wasu wato estate da wane ya nashi ne wane kuma yace ce ƙarya ne shi ya riga ya siya a gun magadan wane kuma wannan dukiya ta miliyoyin kuɗi ne ta ce kai kuma kana nan kana dan kasuwancin ka ko neman abincin ka ta sana'a da daga ko miliyan ɗaya bai kai ba sai ka ce eh to da dai wani muna da wata alaka da shi garinmu mu ɗaya tare tare muka zo nan garin daga madobi wala sai na shiga rikicin nan sai ka je kawai ka ɗauki kuɗin ka ɗaulaya ka je kai ta zanga-zanga a gari kana kafa tutoci kana tsiro abokin hamayya naka abokin hamayya wanda kake so albarka ka kafa tuta nan kira jama'a can ka tara wasu nan ka ce ai kuka a tunan ran da aka kwace wannan wuri ka ka zo mawukaci kai ne ba ka da yake yi jama'a wannan fa shine waƙin abin da a suke waƙin abin da suke yi kenan jama'a wallahi shiga rikicin da yafi karfin ka ana rikicin siyasa wani ya ci zaɓe wani ya ce bai da kujerar ba kai kuma saboda ka dandana ƙura'a kana ganin ƙura'ar ka ta kai ka ce kai ma ka shiga rikicin ina kai na yi wannan rikicin ka da kun ɗaukar lauya ko kai san ne ma'ana babban lauyan Najeriya ne kai kai ba babban lauyan Najeriya bane ba ka da kuɗin ɗaukar lauya kai ba ma'aikacin kotu ba kai ba ejan ɗin 'yan siyasa ba kai kawai talakan gari wanda kawai kake da katin jefa ƙura ina ruwanka yanzu in ana magana nawa ne kuɗin aikin haji talaka wanda bai da su ina ruwan shi ina ruwanka da ka je ka shiga layin an san kuɗin aikin haji bayan baka da baka da kuɗin zuwa yake ba baka da dalilin shi sai ka jira kawai Allah ya kira ka tawo kawo ko jama'a da fatan muna iya fahimta wannan misalan a cikin waƙe rayuwar mu to wallahi abinda kawai waɗannan zindika ake koya musu kenan shine ɗauko rikici wanda ya fi ƙarfin su wanda babu abin da zai illa ɗoɗe musu imanin sai kai su ga shirka wa kafirci kuma gudunci Allah ya tsare mu shi sa wannan karatun kamar da muka sha faɗa da ba dan abin da suka ringumo na barna suke yada shi ba wanda kuma ya zama alhaki ne akan duk wanda ya sani ya mai musu da martani da ba abin da ya hada mu da karanta wannan ainihin rigingimu wannan na ɗaliban ilimi ne da malamai masu bincike da waɗanda abin ya shafa waɗanda suke harka su ne harka ilimi ko tarihi amma musulmi gama gari ya koyi tauhidi da tsarki da sallah da sada zumunci da kyauta da ayyukan alkhairi murmushi da faɗan magana mai daɗi ya daina fasikanci da gaba da keta da mugayen ayyuka ya samu ya fita da imani khalas sai mu ce kai ma da wuce wannan amma sun sa mutane cikin wannan halin haƙula'i Allah ya tsare ne ma da yake cewa wala wala yu'addu Usmanu ba za a kirga da Usmanu ba wa Muawiya da Muawiya wa Ibn Zubair ba za a kirga da dan ba bane kaunihim sahaba dan waɗannan gaba ɗayan sahabbai ne fa idza asqatna minhum marwan ibn al-hakam kaji ko idan muka take cire marwan dan hakam lil ikhtilafi fi suhbatihi saboda sabanin da aka yi game da sahabbantakarsa aw li annahu kana mu ta mutaghalliban ko kuma dan tawaye da karfin tsiya ya galabaici sauran ba'a da anista an ala abdullahi ibn zubair bayan an haɗa kan abdullahi dan zubair sahhatul idda sai ga an samu mutum goma sha biyu wa inda khurujul khilafati min bani umayya to kuma lokacin da halifanci ya fita daga hannun bani umayya waqa'atul fitanul azima nan aka samu fitintunu masu girma wal malahibul kaseera da yaƙe-yaƙe wanda suke masu yawa hatta taqarrar dawlatu bani abbas har aka samu dole bani abbas zauna da gindinta al ahwalu al'amari ya juya amma karat alaihi daga yadda ake ada taghayyuran bayyinan juya wanda yake a fili to kaga wannan shine alharaju din kenan wannan bisa fasaran wane kenan Abdurrahman ibn Jawzi da ba cewa halifofin da ake nufi bayan sahabbai kuma ya lissafa su ga su sun fita sannan kuma a aikace an samu wannan rikicin da ya faru bayan su zamanin da aka zo mutanen ainihin wato khurasana karkashin jagorancin abu musulmi khurasani tun waje dan shekara ta 125 suka fara asirrance suna kafa kungiyar asiri ta musawwada haka ake ce musu masu baƙaƙen kaya haka suka dinga wato taruwa har suka yi ƙarfi suka dinga kashe mutane suka yi kisa suka yi kisa yanka ba na wasa ba wanda suka kashe ba kankani ba na mutane har suka kafa daular banul abbas a shekara ta 132 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma al'amari ya juya gaba ɗaya daga yadda yake Hadifancin ya zama yanzu ba na larabawa bane yanzu na ainihin wato shugaba balarabe amma duka magoya bayan shi ministoci da manyan daratoci duka wasu al'umma ne daban sannan zalunci ya yawaita da ainihin wato gaggeranci na sarakuna da gayyato wasu aƙidu da wasu tunane-tunane waɗanda ba na addinin musulunci ba aka zuba su a cikin musulunci aka tirsasa wa musulmai dole su duk wannan ya fara a zamanin birnin abbas allah ya tsare mu wa qad kasar kabi iyad zalika sai kuma fassara ta biyu wanda malamai suka yi ita ce fassarar al-Imam al-Qadi Iyad al-Yahmusi mai littafin ashifa wannan maganganu yayi su ne a sharhin sahihu Muslim dinsa yace faqala yace tuwajjaha ala hadha su adadi su'alani wannan sha biyu da manzon Allah yace ana yin tambaya guda biyu a a ahaduhuma abu na farko da za a tsaya kalla shi ne annahu yu'aridu zahira yu'ariduhu zahir qawlihi fi hadith safina يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصحاب ابن حبان وغيره yace wannan ya ci karo da hadisin safina sai ibn hajar yace hadisin safina din shine wanda malamai masu sunan su Abu Dawuda da Tirmidhi da suka fitar kuma ibnu Hibban da wani sa suka ingata shi cewa al khilafatu ba'di salasuna sana mata takunu mulkan halifanci a baya na shekara talatin daga nan kuma sai sarautar gargajiya li'anna salasina sana lam yakun fiha illa khulafaul arba'a domin shekarun nan talatin ba a samu mulkin kowa a cikin su ba sai mulkin halifofin nan guda hudu wa ayyamul hasan ibn ali da kuma kwanakin da hasan dan ali yana shugabanci wasani tambaya ta biyu baya ga tambaya ta farko annahu waliyal khilafata aktsaru min hadha adadi an samu halifofi fiye da sha biyu sun rike mulkin qala sai malam iyad yace idan kai wannan tambayan wal jawabu al awwal amsa da za a baka game da ta farko shine annahu arada fi hadisi safina khilafatul nubuwa a cikin hadisin safina yana magana ne akan halifanci irin na annabta ma'ana shugabanni wanda za su gudana a bisa tafarkin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yuqayyidu fi hadisi Jabir ibn Samura amma a wannan hadisin bai kayyade ba halifanci kawai halifanci bai kayyade shi ba bi da halifanci na annabta wasani wa an sani amsa da za a ba game da matsala ta biyu annahu lam yaqul la yali illa 12 bai ce ba za a yi shugabanni ba sai guda goma sha biyu fa inna ma qala yaqulu ithna ashara cewa za a yi shugabanni sha biyu bai ce ba za a yi ba sai sha biyu in ya tsinda ya ce ba za a yi ba sai sha biyu to shi ne za a kawo matsala idan adadin ya wuce amma ya ce za a yi guda goma sha biyu wannan bai nufin za a tsaya iya sha biyun nan in ka ce mutum zan baka naira ɗari bai nufin ita kaɗai za ka shi? ita da kake ambata in ka bashi ka ƙara mishi duk da yana nan a cikin baka ce ba za ka bashi ba amma an ka ce ba zan baka koyi ba sai ɗari to yanzu ne bai ka ƙara ba sai in ka kawo wani dalilin karawa kuma ina fata mun gane bambanci tsakanin istisna'i da kuma ba da labari haka mutsulaki da annan mafhumul adad laysa bi mafhumin abin da ake cewa mafhumul adad shine din da aka faɗi wani adadi na abu to baya zama abin da za a dogara da shi wajen yin kaidi game da hukunci a cikin usul fiqi sai ma yake cewa sai ce kala ya ci gaba da cewa وهذا إن جعل اللذة واقعا على كل من ولي ولي وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة yace wannan kuma ma fa sai in mun sanya lafazin ya zama yana nufin duk wani wanda ya khalifanci ba su shabi ba duk wani wanda ya khalifanci ba ba su shabi ba to shi ma za ka wannan magana in ko ba haka ba za ya ɗauka ma'anar shi a matsayin cewa yana nufin waɗanda suka cancanta su halifanci min a da uduli daga cikin limamai masu adalci za a yi guda goma sha biyu bisa cancanta wa qad madha minhum al-khulafa'ul arba'a to anan sai a ce daga cikinsu akwai akwai halifofi guda hudu din nan sun yi bisa cancanta ko wala budda min tamamil udda ana nan kuma sai adadin ya cika ko da a cikin duk sauran da suka biyo baya in aka duba aka duba aka ga waɗanda suka cancanta ba su kai sha biyu ba a ce to kenan. daga na ƙarshen duniya za a cika wannan adadin qabla qiyamis sa'a kaji kafin tashin alkiyama wa ƙila qila wasu kuma sun ce innahum yakununa fi zamanin wahid a a ai ana nufin ma sarakuna ne za a yi guda goma sha biyu a lokaci guda yaftariqun nasu alaihim wanda za su raba kan al'umma kowa da masu bin bayan shi wa qad waqa fil mi'atil khamisa fil andalusi wahadaha sittatu anfus a kasar andalus cikin karni na biyar an samu mutum shida a lokaci guda kulluhum yatasamma bil khilafa kowanne ana ce mishi halifa kama a ce ɗaya a nan zaria ɗaya a kano ɗaya a daura ɗaya a katsina ɗaya a sokoto ɗaya a gongola kowa halifa kowanne tafiyar wuni guda da dare ɗaya za a kai kan inda ɗaya yake mulki wa ma'ahum ka haɗa da waɗannan shidan a ce sahibu misra shugaban ƙasar misra wal abbasiya bil bagdad da dole abbasiya ƙasar bagdad ka ka samu takwas kenan ila man yadda'i ila man kana yadda'i khilafa da sauran masu da'awa halifanci fi a qatarin ard a bangarorin duniya a lokacin akwai alibuwai akwai ainihin wato banu hamdan a ƙasar sham hims akwai suwane ne sarakuna kala daban-daban sun kyakkyawa daular musulunci zuwa gida daban-daban fil ardi min al alawiyyati daga cikin alawiyya sune masu ainihin shi'a din kenan wal khawarij da khawarija qala yace wa adidu hadha tawil daga cikin abin da ke ƙara wannan fasara ƙarin gwiwa qawluhu fi hadisin akhara fi muslim sayakunu khulafa'un fayukthiruna za a yi halifofi da yawa da yawa qala yace wa ya tamilu an yakuna al-muradu zai iya kuma ana nufin an yakuna isna ashara fi muddati izzatil khilafa a zamanin karfin halifanci wa quwwatul islam da karfin addinin musulunci wa maci umurihi da daidaito al'amarin musulunci wal istima'u ala man yaqumu bil khilafa da kuma haduwa akan waye halifa wa yu'ayyiduhu daga gaskiya bane ke kara wannan fasara kwarin gwiwa qawluhu bi al fadan da ya a wasu hanyoyi yake cewa kulluhum dukkanin su tajtami'u alaihi al-umma al-umma za su da kan dukkanin waɗannan sarakuna wa hada yace kaga wannan qad wujida an samu hakan fi manijtama'a alaihin nasu dangane da waɗanda mutane suka haɗa kansu ila alittaraba amru bani umayya har zuwa lokacin da al'amarin bani umayya ya rikice waqa'at bainahumul fitna aka samu fitina zamanul walid ibnu yazid zamanin walid dan yazid fattasalat bainahum ila an qamat dawlatul abbasiyya sai aka samu fitina ta sadu da juna a zamaninsu tsakankaninsu har zuwa miƙewan gwamnatin banul abbas asalu amrahum suka tambake al'amarin banu umayya wa hadal adadu wannan adadin mawjudun an same shi sahihun kuma ingantacce idza atubira in aka tsaya aka lura qala yace wa qad yahtamilu wujuhan ukhra kuma hadisin na ya daukan fasarori ma daban-daban da waɗannan wallahu a'lam ma'ana babu wani zance mara da za ka kawo kenan ka ce kawai shine keke da keke sai dai kowa sharhin da ya ga mu jama'a duk wanda fa muna faɗa magana malamai ne ma ku je da suke maganganun malamai ne fa kowane malami bujimi ne tun daga kan shi ibn hajar da ya fara magana da ibn jawzi da kuma yanda al-imam al-qadi iyab al yamus Allah ya gafarta musu daban gaba daya kowanne da kaji malami ne wanda farkan shi a malanta jahili irin da zaki ne ma kusa da shi ba ballantana kuma sauran jama'a shi harcen waɗannan malamai wanda za a ƙare a yar wala bi kusa da shi ba ya kulu ibn hadirin bayan ibn hadirin ya kawo waɗannan maganganu sai shi kuma zai nashi ta haƙiƙin sai ya ce wa yantazimu min majmu'i ma zakarahu daga cikin abubuwan da suka ambata ga baki ɗayansu za a iya haɗawa a fitar da abu mai zuwa aujuhun a fitar da fuskoki daban-daban na fassara arjabuha fuska mafi karkatuwa zuwa ga daidai a salisu fuska ta uku min aujihil qadi daga cikin fuskokin da alqadi iyar ya ambata li ta'yidihi bi qawlihi fi ba'd turuqil hadith sahiha saboda ya goyi bayan wannan fuska da abin da yazo a cikin hadisai ingantattu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulluhum yajtamiu alaihin nasu dukkan waɗannan shugabanni al'umma za ta haɗa kansu wa idahu zalika yadda zaka bayyana wannan shine annal murada bil istima'in qiyaduhum li bai'atihi abinda ake nufi da haduwar al'umma akan mutanen shine a ce gaba ɗaya mutane sun haɗu akan zaben wannan mutumi da bashi ainihin mubaya wallazi waqa abinda ko ya faru aikace annan nasa jama'u ala abi bakri yanzu ibn hajar ne ke wannan bayani yace kaga mutane sun haɗa kan sayyidina abubakar summa umaru sannan umar summa usmanu sannan usmanu summa ali sannan aliyu ila an waqa amru hakamaini aliyu an haɗa kan shi har zuwa sanda aka samu wannan zance da aka kawo na yin sulhu fi siffina a cikin siffin fasamma mu'awiyatu yawma idin bil khalifa fasummiya mu'awiyatu yawma idin bil sai aka je aka ce mu'awiya shi ma Khalifa ne sun majtama'an nasu ala muawiya sai mutane kuma suka hada kan muawiya to kaga kenan daga shekarun da ali yayi bayan hakamaini har zuwa tanazuli da hasan yayi mushi mushi muawiya duk wannan baya cikin lissafi domin a lokacin wanda suke shugabanci ba hada su ba ko kun bayyana da ba sun majtama'an nasu ala muawiya sannan mutane suka hada kan muawiya kamar kace shine mutum na biyar kenan inda sulhul hasan yayin da hasan ya sulhu da shi sun majtama'u ala waladihi sannan aka haɗa akan ainihin ɗansa a bayan shi shine wane yazidu shine na shida kenan ko walam yantazim da husaini Amru. kar ka sanya da husaini dan al'amarin shi bai zo hannun shi ba bal qutila qabla zalika kai amma kashe shi ne Allah ya gafarta mishi mishi rahama thumma lamma mata yazidu sannan bayan mutuwan yazidu wa qala ikhtilafu aka sake samun rikici ila an sama'u ala abdul malik bin marwar. aka sake samu rikici aka samu rikici game da ainihin waye a bayan yazidu marwan dan hakan da wane kuma da abdullahi dan zubair kaga ba sa ciki su ma dan su ma ba hada kansu ba sai kai ko tsallaka kuma kan abdul malik dan marwan shine nawa kenan na bakwai ko ba da qatl ibn zubair sun majtama'u ala auladihi arba'a sannan aka hada kan ƴaƴan shi guda hudu su wane al-walidu summa sulaimanu walid dan abdul malik sai sulaiman dan abdul malik summa yazidu sannan bayan sulaimanu bayan kuma umar dan abdul abdulaziz sai yazidu dan abdul malik summa hishamu sai kuma hishamu dan abdul abdulmalik wa yatakhallalu baina sulaimana wa yazida umar ibn abdulaziz tsakanin sulaiman da yazid dan abdul dan abdulmalik sai ka ratsa umar dan abdul abdulaziz fa haula'i kaga waɗannan sab'atu mutum bakwai kenan ba'dal khulafa'ir rashidina bayan halifofi shiryayyu kaga ma'ana Abubakar Umar Usman Ali sai ka tsallake zamanin rigingimin da aka yi gabaki daya sai ka tsallako ka zo kan wane kan Yazidu ina fata mun fahimci wannan sai ka nisa da kan Yazidu dan Muawiya Abdul Malik dan Marwan Walid dan Abdul Malik Suleiman dan Abdul Malik sai Umar dan Abdul Azizi sai yazidu dan abdul malik sai hisham dan abdul malik bakwai kenan ko sai ka hada da kula din can guda hudu nawa kenan sha daya sura muna neman yanzu guda nawa guda daya ko sai ce wasani ashara cikon na goma sha biyu huwa walid ibn yazid ibnu abdul malik shine walid dan yazid dan abdul malik itama annasu alaihi an samu ijma'in al'umma a kan shi lamma mata ammuhu hishamu yayin da ammin sa shamu ya rasu fawaliya ya rike sarauta na hawa arba'a sinina kusan shekaru hudu sun maqamu alai sannan suka miƙe akan shi kaga yanzu shi irin Aliyu ne kenan Aliyu ya rike an yi ijma'i daga baya aka rabu to za a lissafa da shi amma wanda sai da farko ba a ijma'i ba daga baya aka bi shi babu shi a cikin lissafi shine Muawiya da Abdullahi dan Zubair da marwan da haka zama kun gane kuwa Kaji sha biyu sun fito reras kisa ka ji ya ce akwai wannan adadin wujudan sahihan an samu wannan adadin maujudi ne sahihi kaji to daga nan kuma ba a sake zama lafiya ba sai da aka yi shekaru da dama ana ta kashe kashe tun daga kan shi kan shi yazidin dan gidan wato wani dan gidan yazid dan abdulmalik dan marwan a kashe shi a kashe na bayan shi a kashe na bayan bayan shi haka aka yi rikici sun maqamu alaihi fa qataluhu suka kashe shi wani wan tasharatul fitan rigingimu suka yadu wata tagayyaratul ahwal al'amari ya canza min yawma idin tun daga wannan rana wa lam yattafiq an yajtami an-nasu ala khalifatin ba'da zalika daga nan ba a sake samun gamdakatar musulmai suka hada kan wani halifa ba li anna yazid ibn al-walid allazi qama ala ibn ammihi al-walid ibn yazid domin yazidu ɗan gidan walidu wanda ya miƙe ya yi faɗa da ɗan uwan ubansa mai suna walidu ɗan yazid lam ta muddatun zamanin shi bai tsayi ba ma'ana shi wancan yazidu ɗan gidan walidu ma kalla ga mahaifinsa can walidu ɗan abdulmaliki ɗan marwa shine ɗaya daga cikin ‘yan uwa ɗin nan guda hudu halifofi walidu da hishamu da Sulaimanu da Yazidu to a cikinsu na farkon shine Walidu sai ɗansa Yazidu ɗan Walid shine ya karɓa daga gun ƙanin ubansa Hishamu ɗan Abdul Malik fata mun gane to da ya zo ya hau sai kuma shi ma ɗan ɗan gidan ɗan uwansa mai suna Walidu ɗan Yazidu ɗan Abdulmalik. ma'ana ɗan gidan wanda ya hau kafin shan kenan sai ce bai yadda ba ya yi makanin uban shi tawaye ya tashi ya rikici da shi har da kai mutum kashe shi shi ma bayan haka sai aka samu bal fara alaihi qabla an ya muta ibnu ammin ibnu ammi abi an samu shi ma wani ɗan kwazin ɗinsa ya mushi tawaye ne wane marwan ibn muhammad ibn marwan marwanu ɗan muhammadu ɗan marwana ɗan. abdulmalik dan hakam ya rikici da shi ma mata yazidu yayin da yazidu ya rasu waliya a kuhu sai dan uwan shi ainihin wato ibrahimu dan walid ya hau kenan fagalabahu marwanu sai marwanu alhimaru din can ya galabace shi sun masara ala marwana banul abbas sannan banul abbas kuma suka yi tawaye marwan ila an kutila har suka kama shi da kashe shi sun makana awwal khulafai bani abbas sannan akayi yi halifanci na farko na bani abbas wane kenan abul abbas saffa ababan abbas kaji sunan shi ma as-saffahu mai zub da jini kamar ka ce hauni daga jika san zamanin kisa ne kenan walam tadin muddatu shi ma bai dade ba ma a kasarati man sara alai ana ta mashi tawaye shi ba ijma'i akan shi ba thumma waliya kuhu sannan sai ɗan uwan shi sa al-mansur Abuja ja'far al-mansur shi kuma yawo khalifanci fatsalat muddatu yayi daɗe shekara ashirin da dori lakin kharaja alai anhum al-maghrib al-aqsa